Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kafara. daga nan sashen wasu na Radio France International a Rafai. Ranar goma ga watan Maris ita ce ranar alkalai mata ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar a shekarar 2021 kuma batun da shirin rayuwa ta ya kalla nan a yau. An keɓe wannan rana ce domin ƙarfafawa mata gwiwa tare da samar da daidaito a dukkanin matakai na shari'a da kuma ganewa gami da jaddada mahimmancin shigar mata cikin harkokin shari'a don samun ci gaba mai ɗorewa. Ranar wadda aka samar a shekarar 2021 kuma aka fara bikinta a shekarar 2022 yau shine karo na uku da fara gudanar da bikin a faɗin duniya kuma takenta a bana shine mata a fannin shari'a mata domin adalci. Shirin rayuwa ta a yau zai yi duba ne kan irin nasarorin da ake samu na karuwar mata a fannin shari'a a daidai lokacin da ake hasashen samun adadin mata alkalai da zai zarce maza nan da shekaru masu zuwa. Bakin ma yau sun haɗa da Hajiya Sa'adatu Hamma, mai shari'a kuma memba a cibiyar sulhu ta jihar Kaduna da kuma Farfesa Shehu Abdullahi Zuru, babban lauya kuma tsohon shugaban tsangayar karatun shari'a na Jami'ar Nil da ke Abuja a Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara sauraron rahoton da wakilin mu Abuja Ismail Karatu Abdullahi haɗa mana. Rayuwata. an bayyana alƙalai mata a matsayin waɗanda tasirinsu ba zai misaltu ba sakamakon irin gudunmawar da suke bayarwa wurin gudanar da shari'a a duniya A Najeriya tsohuwar shugabar kungiyar mata lauyoyi ta jihar Kaduna Hajiya Aisha Abdu Muhammad ta bayyana samar da ranar alkalai mata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a matsayin abin da ya dace a wannan lokaci. Wannan rana ne na celebrating sannan kuma ya yi daidai a celebrating ɗinsu don suna kokari kwarai da gaske balle a fannin shari'a a nan Kaduna. Ita ma barista Amina Aminu Garba mataimakiya ta uku ga shugaban kungiyar lauyoyin najeriya ta ce alkalai mata ababen jinjinawa ne duniya dai ta sani cewa mata sun fi maza haƙurin su zauna su saurari ma ƙara su ɗauki duk wani abin da zai iya faruwa kafin su yi wani hukunci a kai kamar yadda yake a wasu ƙasashen duniya a najeriya ma ana ci gaba da samun ƙaruwan yawan mata alkalai abin da ya bada damar samun su a matsayin alkalan alkalai a matakin ƙasa da ma jihohi. Barista Ibrahim Adamu Bako ya ce fannin shari'a na samun gagarumin ci gaba ƙarƙashin waɗannan mata. Muna da sama da cibjoji biyar na jihohi wanda duk mata ne, ka je Naija, Kano, zamfara da sauran jihohi yadda wayannan matan suka inganta harkan shari'a ita ma babban chief joji na ƙasa ga baki ɗaya mace ce babban burin majalisar ɗinkin duniya dai shine samun karuwar mata a fannin shari'a a duniya abinda lauya kuma mai sharhi kan sha'anin doka barista hassan haman makari ya ce an doshi samun wannan nasara yanzu duk wani wanda yake bangaren karantarwa akan abin da ya sha fanni na lo zai ga cewa adadin ɗalibai mata yana kankankan ko kuma ya nemi a haura adadin ɗalibai ma maza alƙalai mata dangane da bangaren shari'a za su ci gaba da karuwa a najeriya alƙaluman baya-bayan nan da aka fitar sun nuna cewa adadin mata ɗalibai da ke karatun shari'a a duniya ya karu zuwa kaso 69. RFI. An gaida Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawarsa da Hajiya Sa'adatu Hamma, mai shari'a kuma memba a cibiyar sulhu ta jihar Kaduna. gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane ba aka samu da majalisar ɗinkin duniya ta kawo wannan Ranan alkalai mata na duniya domin lokaci ne da mata alkalai ya kamata su zauna su duba su ga me za su ƙara yi a wurin aikatar da abin da suka saba yi kullum wato alƙalanci muna da alkalai mata da yawa so gaskiya da akwai abin da bature yake cewa breaking the glass ceiling so gaskiya mata suna taka rawan gani a cikin aikin shari'a kuma ya kamata a ƙara ba su ƙarfin gwiwa daga gida da kuma daga waje domin su cimma nasara a kan wannan aiki da suke yi domin ci gaban al'umma. Akwai wani kalubale ne da mata alkalai ke fuskanta da za ku so a magance wannan matsala albarkacin wannan rana ta alkalai? To gaskiya um, idan aka duba shi um, fagen alkalanci mata suna shiga sosai kuma yana cikin ɗaya daga cikin ayyukan da za ka samu ba a tsangwama wa mace mu dai kamar a jihar kaduna taimakon da zamu nema ma ba daga cikin judiciary ba ne ba a'a daga gurin 'yan uwanmu ne abokanan zamanmu wato iyayenmu maza mazajen da muke aure 'ya'yanmu su ne ma yanzu ya kamata su ba mu karfin gwiwa domin mata su ci gaba da yin wannan aikin domin da akwai wata lokaci da na taba zuwa NGI National Judicial Institute kenan sai na ga cewa aka cikin kashi 100 kashi 70 na alƙalan da suka zo su mata ne to wannan abin yana da ban sha'awa sosai akwai lauyoyi mata da ma ɗalibai da ke karatun fannin lauya da ke da burin zama alƙalai wani shawara za ki ba to dole sai sun samu duk wanda zai alƙalanci ya zamanto mutumin da ya san kansa Alkalanci na neman hikima basira nutsuwa jajircewa karatu bincike rubutu duk wannan abubuwan idan mutum yana ganin ba zai iya ba to gaskiya sana'o'i suna nan da yawa mata iyayenmu ne su ko a ina sai da mata aiki daban-daban gare su mata mata suna nan da aure su je dawa su yo aikin gona ce su kawo su je karijiya don neman ruwa su zo gida su kuma ɗaura abinci mata iyayenmu ne su yan uwa ku na mata mata suna tukin jirgi suna aikin ofis suna aikin soja suna aikin kalli Wakar Waƙar 'yan uwa ku bare na mata kenan ta fatan masu sauraro kun nishaɗantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da farfesa Shehu Abdullahi Zuru. Game da fa'idar samun mata matsayin alƙalai a fannin shari'a abu ne wanda ya kamata a ce an yi na'am da shi to amma idan muka dubi inda muka wannan al'amari a nan Najeriya ana iya ikirari da cewa lallai an samu ci gaba matuƙa. Amma duk da haka abu ne wanda A yake buƙatar ci gaba da shi watan daftarin majalisar ɗinkin duniya wanda ake yi wa suna da action plan ba an shi ne na wucin gadi ba an shi ne domin a ci gaba da wannan shiri ɗin wanda zai bai wa mata ci gaba da zama alƙalai a manya-manyan mu. kai malami ne kuma babban lauya a najeriya yaya kake ganin tasirin mata alƙalai a najeriya da ma ƙasashen duniya a wannan tambaya ɗin na na ji daɗin ta matuƙa tasirin mata a ɓangaren shari'a na ƙasar nan da kuma ƙasashen duniya idan ka dubi kotun koli ta ƙasar amerika ka dubi irin rawa ta musamman wadda mata alƙalai suke takawa wurin yanke hukunci akan shari'o'i na musamman idan muka dawo nan kasashenmu idan muka dubi irin rawar da alkalai mata irin su justice amina augi justice odili da sauransu da kuma ita kanta babban jojin kasar ta yanzu ana iya ikirari da cewa an samu ci gaba na musamman ana ci gaba da samun yawan mata da ke karatun shari'a kana ganin nan gaba za a samu ƙarin mata da za su zama alkalai a duniya idan muka yi la'akari da alkaluma wanda muke gani a jami'o'i daban-daban na ƙasar nan gaba kaɗan zai iya yiwuwa ya kasance mata sun fi maza yawa sannan bazonsu ba zai kasa na 'yan uwansu maza ba. Tambaya gare ku masu saurare, me kuke ganin ya kawo ƙarin yawaitar mata alkalai Wacce rawa za su taka wajen ci gaban shari'a da samar da adalci sai mun ji daga gare ku. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwa ta na wannan rana zai ɗiga aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International a Rafai musamman wakilinmu na Abuja Ismail Abdullahi Karatu. Aisha Shehu Kabar da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi.